Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin shugaba Biden ta yi gargaɗi ga Majalisar Dokokin Amurka kan barazanar da ke tattare da rashin amincewa da buƙatar da ya miƙa. ta neman ƙarin tallafin dala biliyan 61.4 ga ukraine yana mai cewa hakan zai iya sa shugaba vladimir putin ya yi galaba a kan ƙasar ta ukraine cikin mako guda idan har majalisar bata gaggauta amincewa da buƙatar da ya miƙa ta neman tallafi ga ukraine ɗin ba yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla to tallafin da amurka ke baiwa ukraine don yakar mamayar da rasha ta yi mata na karewa yayin da lokaci ke neman ya kurewa 'yan majalisar dokokin kasar wajen cimma matsaya dangane da bukatar gaggawa ta neman karin tallafin dala biliyan 106 da shugaba biden ya miƙa wa majalisar don tunkarar al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa ben cardin shine shugaban kwamitin kula da hulɗa da ƙasashen waje a majalisar dattawan amurka By degrading Russia's military capabilities, we are also degrading the capabilities of those who Russia works with. Ya ce wannan kudade da za a zuba don Ukraine za su yi tasirin da zai wuce iyakokin kasar, saboda idan muka kasara karfin dakarun Rasha, tamkar mun kasara dukkan waɗanda Rasha take aiki tare da su ne, kamar Iran, Hamas da Hezbollah. domin muna kallon su ne a matsayin masu ruwa da tsaki a wannan harka ba wai a keɓance suke ayyukansu ba. 'Yan majalisar dai yana ta faɗi tashin ganin sun cimma matsaya kan tallafin da za a ba Ukraine da Isra'ila da kuma batun kare kan iyakar Amurka kafin wa'adin ranar 17 ga watan Nuwamba da kasafin kuɗin da aka ware na wucin gadi zai ƙare. 'Yan Democrats da wasu 'yan Republican na ganin kamata ya yi majalisar ta amince da waɗannan kuɗaɗe baki ɗaya. mitch mcconnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa ya ce ya kamata mu ci gaba da saka hannun jari wajen ganin mun ƙara ƙarfafa tsaron amurka don mu sabunta makaman da ukraine ke amfani da su ko don amfaninmu mu kuma hanzarta samar da waɗanda isra'ila da taiwan da sauran ƙawayenmu na yankin indo-pacific suke bukata Israel, Taiwan, and our Indo-Pacific allies. and partners need. To sai dai wasu 'yan majalisar a bangaren 'yan Republican na nuna damuwar Amurka na zuba kudadenta a yakin Ukraine da ake kare jini biri jini. Sanata Rand Paul dan majalisar dattawa ne a bangaren 'yan Republican. But we're borrowing the money. It doesn't make any sense. It's coming from somewhere where it would be in a productive use. Ya ce waɗannan kudade fa bashi muke karɓowa. Hakan ba shi da ma'ana. Kudaden na zuwa ne daga wani wuri da ya kamata a ce ana cin gajiyar su. a maimakon hakan sai ana amfani da su wajen ci gaba da yaƙi. Uh, Gwamnatin Biden dai ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin a ranar Laraba cewa ƙin samar da kudaden a yaƙin da Ukraine ke yi da mamayar Rasha zai iya haifar da wani mummunan sakamako da za a iya gani nan ba da jimawa ba. James O'Brien shine mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka. President Putin says if we walk away, Ukraine falls in a week. Yace shugaba Putin ya ce muddin idan muka janye, Rasha za ta iya yin galaba a kan Ukraine cikin mako guda. Yayin da ake tunkarar lokacin hunturu a Ukraine, jami'an bada tallafi na Amurka sun yi gargaɗin cewa babu sauran kuɗaɗe da suka rage da za a iya biya wa Ukraine bukatunta na yaƙi. Erin McKee jami'a ce a hukumar Amurka ta raya ƙasashe ta USAID. If Congress does not approve supplemental funding, our partner organizations in Ukraine would have to either reduce the number of people. Ta ce idan har majalisar dokokin Amurka bata amince da wannan ƙarin tallafi ba, dole sai ƙungiyoyin da muke hulɗa da su a Ukraine sun rage mutanen da suke cin moriyar wannan tallafi da kashi saba'in da biyar cikin ɗari ko kuma ma a dakatar da dukkan ayyukan agaji da ake yi. or suspend our humanitarian programs entirely. sanatoci 'yan democrat da wasu 'yan republican sun nuna damuwa kan yadda kasashen yankin nahiyar turai suke gujewa ɗawainiyar ɗaukan nauyin bada tallafi ga ukraine sanata chris coons ɗan jam'iyyar democrat ne a majalisar ta dattawa there is a global coalition of 50 countries providing more than $90 billion in direct support. Ya ce akwai gamayyar kasashe 50 da ke samar da sama da dala biliyan 90 kai tsaye ta fannin gudanar da ayyukan jin da tallafawa dakarun Ukraine. ko da yake mu ne wato amurka muka fi bada kaso mafi tsoka saboda haka kamata ya yi karo karen da ake don tabbatar da 'yanci a bagen yaƙi ya zama ɗawainiya ce ta ɗaukacin duniya jami'an gwamnatin biden dai sun faɗa wa 'yan majalisar dokokin cewa ƙasashen nahiyar turai sun zira ido ne su ga ko amurka za ta bada ƙarin tallafin jami'an sun kuma ce mai yawa wasu ƙasashe su janye tallafin su ga ukraine idan har bukatar neman ƙarin tallafin da fadar white house ta mika ba ta samu karɓuwa a majalisar dokokin ba masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon yanzu a madadin catherine gibson da ta hada asalin rahoton sai fiona nan dudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani makon idan allah ya kai mu.